ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida muna nan dai a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأ يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى bayan ya mana bayani dalla-dalla filla-filla dangane ga hukuncin bayar da taimako da sadaka da ciyarwa da amfani da dukiya wajen kafa addini da amfani da dukiya wajen taimakawa bayan Allah kuma ya mana bayani akan rukunan sadaka da ciyar nan guda biyar ya gaya mana shi kansa mai bayarwar wanda ya mallaki dukiyar wanda Allah ta'ala ya kasa mana su kashi-kashi daga ciki akwai wanda yake ba da dukiyarsa da ikhlasi don Allah kuma ya bayar daga halal kuma ya bayar da mai kyau wannan shi Allah ya fi so saboda ya cika sharaɗin ya nemi halal kuma ya ɗauko daga cikin halal ɗin kuma ya ba da mai kyau kuma ya yi don Allah sannan kashi na biyu wanda yake bayar da sadaka ko kyauta ko sadaka ko ciyarwa ta hanyar yin gori ga wanda ya bawa da cutar da wanda ya bawa ɗin da kuma yin riya don mutane su gani su yaba masa kashi na uku kuma ya gaya mana waɗanda shi kuma zai yi kyautar zai yi sadaka zai alherin amma yi ta sai ɗauki gurɓatacce ɗauki mara kyau ya ɗauki gwala gwaji ya ɗauki riɓaɓɓe ya ɗauki wato mara kyau ya bayar sannan kuma Allah ta'ala gaya mana wanda kwata-kwata ma shaidan ya riga ya rufe masa ido ya rufe masa zuciya ya tsora tashi, ya saya masa kwaɗayin kuɗi da son kuɗi ba zai iya ɗaukan wani abu ya bayar don taimakawa addinin Allah ko don taimakon bayan Allah da ayyukan jin kai da tausayi da rahama ba sannan Allah ta'ala ya gaya mana kuma masu karɓa su ma ya kasa su kashi-kashi daga ciki akwai waɗanda talaucinsu ya bayyana a fili rashinsu ya bayyana a fili an gani a jikinsu ko a rigarsu ko a fuskarsu ko a yanayin rayuwarsu ta yau da gobe ya bayyana lalle suna buƙatar agajin gaggawa da taimakon gaggawa da ka gansu ga mabukata da ka gansu ga marasa shi da ka gansu ga masu bukatar taimako don haka wannan Allah ta'ala ne su ma a basu sannan akwai waɗanda ba su bayyana kansu a matsayin masu bukata ba diga su mai kyau ce jikinsu bulbul amma suna da bukatu masu yawa waɗanda ma watakila sun fi na waɗanda talaucin nasu ya bayyana a fili su ma Allah ya siffanta su da sufofi guda shida kuma yace lalle su ma abinci ko su a basu wannan wato kyauta ko ciyarwa ko taimako da abin da za a ba su sannan sai Allah ta'ala kuma ya gaya mana hanyar da za a bayar da lokacin da za a bayar ya yabi masu bayyana sadaka ya yabi masu ɓoyewa sannan kuma ya zo ya gaya mana cewa ciyarwa kan iya zama da daddare ko ta zama da rana ko kuma ta zama a ɓoye ko ta zama a fili duk wanda aka inda an yi don Allah an yi da ikhlasi an cire daga halal to Allah ta'ala zai karɓa kuma zai ba da sakamako sannan Allah ta'ala ya gaya mana kuma irin dukiyar da ya kamata a bayar daga gare ta to daga wannan aya Allah ta'ala zai gaya mana nau'in irin hanyar neman kuɗi kuma wanda bai halatta ba da kuma hanyar neman kuɗi wacce ya halatta domin Allah ta'ala shi yake shar'anta shari'a shi yake ba da dokoki shi yake ba da umarni shi kaɗai ne mai hakkin halattawa da haramtawa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ta'ala ya halatta a yi ciniki da sharuɗansa da dokokinsa da ƙa'idarsa kuma ya halatta ta'amuli da kuɗin ruwa wanda yana daga cikin hanya na zalunci da cuta ga jama'a domin ita mu'amala akan yi ta ne akan tushe uku ko dai al'adunu ko alfadlu ko kuma alzulmu. duk wanda zai ta'amuli da kai hanyar kuɗi ta magana kuɗi ko dai maka adalci ba ni in baka ka ba da kaya a baka kuɗi bisa yarda ka da amincewarka Allah ta'ala ya faɗi sharaɗin shi mai siye kuma ya faɗi sharaɗin shi mai siyarwa kuma ya faɗi sharaɗin abin da za a siyar wasu lokutan ma har lokacin da ya kamata a siye ko a siyar ɗin to kasuwancin duk da aka samu abubuwa ɗayan guda hudu a cikinsa to shari'a ba ta amince masa da aka za mu kawo a can gaba wani nau'i na kasuwanci wajen guda talatin da 'yan kai wanda shari'a ta soke a irin wannan kasuwanci saboda samun ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu a ciki na farko shine alƙimar duk abin da za a samu caca a cikinsa to wannan shari'a ba ta yadda a caca ba da nau'in caca gaba ɗaya in dai abu zai koma zuwa ga caca ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar siye da siyawa ko musanye amma aka duba aka ga a cikin wannan akwai caca to wannan cacar saboda ita a rushe wannan kasuwanci a ce ba halal ba ne na biyu shine riba duk wani nau'i na kasuwanci ko siye ko siyawa ko musanye wanda za a samu riba ta shigo a duba a ga akwai ribar fadl ko akwai ribar nasi'a ko kuma nau'o'in riba da ya fito daga waɗannan biyun to da an gani sai a ce wannan kasuwancin bai halatta ba me dalilin rashin halaccinsa shine samun kuɗin ruwa ko riba a ciki da an samu wannan sai a haramta wannan na uku shine aljahala idan aka yi nau'in kasuwanci aka samu jahala ma'ana an jahilci me aka siya ko me aka siyar ko kuma abin da aka siya din ba a san shi ba ko ba a gan shi ba ba kuma faɗi sifarsa ba kuma ko kuma yana da wahalar miƙawa to waɗannan duka dalilan an jahilci kuɗin ko an jahilci abin siyarwar ko an jahilci mai siye ko an jahilci mai siyarwa ko dai akwai wani nau'i na jahala wanda zai bayu zuwa ga rigima to shari'a ta dakatar da wannan nau'i na ciniki har sai an cire wannan jahala din daga ciki sannan na hudu shine garari garari dama an san garari kamar yadda malamai suke bada misali siyan kifi a ruwa ko kuma siyan tsuntsu a sama ko nono a hantsa ko da a ciki ko makamantar irin waɗannan abubuwan da akwai garari a ciki irin wannan gararin za mu ji nau'o'in garari na kasuwancin zamani yadda ake kwashe dukiyar mutane ake tsiyata mutane ake ɗauke hankalin mutane wasu masu haukace ko su kashe kansu saboda sun samu kansu sun ga arhab banza sun ga ribar banza su zo su zara dukiyarsu ƙarshe a yi musu sama da faɗi ƙasa da faɗi tsakiya da faɗi saboda haka waɗannan nau'uka guda hudu alƙimar wal riba wal jahala wal garar ko ƙaƙa aka samu ɗaya daga ciki ko biyu daga ciki ko uku daga ciki ko hudun gaba ɗaya a cikin nau'in kasuwanci to wannan kasuwancin musulunci wato yana hana shi kafin zuwan annabi alaihi salatu wassalam ana kasuwanci ana sana'a ana komai amma da musulunci zo sai ya tsaftace sana'ar ya gyara sana'ar ya kuma shigar da ka'idodi na yadda za a yi sana'ar Abin da aka saba da shi ya zama jiki ita riba mugun babban abin da ke cikin riba shine azabtar da wasu da bautar da wasu da kuma tsotsar jinin wasu wasu na inuwa yanzu wanda ya samu biliyan ɗaya ko ya samu miliyan ɗari biyar ko ya samu miliyan ɗari sai ya shiga inuwa ya zauna sai ya tara mutum ɗari ma'aikata wani manomi wani masaki wani masassaƙi wani mai noma wani mai kiwo wani ma'aikacin gwamnati wani mai aikan kaza sai ya ce duk ku zo ku karɓi miliyan ɗaya ɗaya bashi shi yana inuwa ba zai shiga rana ya komai ba tunda yana da miliyan ɗari sai ba ku miliyan ɗaya ɗaya ku shiga rana ku ku kasuwanci shi yana inuwa sai ce wannan miliyan ɗaya ɗaya da na baku in kun tashi dawo min da ita kowa zai ɗora min dubu ɗari dubu ɗari sau ɗari ya samu nawa kenan ya samu miliyan goma to sai ba ku zuwa ƙarshen wata na ba ku wata biyu biyu ku je ku juya wannan dukiya a rana in an yi asara ta ku ce in an samu riba ta wace idan wannan dukiya ta ɓata sai kun biya ni in kuma ba zan ɗau asara ba ba zan kuma ɗau rashin riba ba saboda haka zuwa watan nan in ya cika wata biyu sai ka zo ka ce da Allah a ƙara min lokaci wannan dubu ɗari biyun da ka ɗora min ban samu wato kuɗin da wannan dubu ɗari da ka ɗora min a ƙarshen wata ban samu wato dubu ɗarin ba sai ce to shi kenan ba matsala bari in ƙara maka wata ɗaya sai ƙara ƙara maka wata dubu ɗarin sai ƙara maka wata ɗaya ka shiga rana kai ta wahala kai ta wahalar nema idan wata na biyun ya zo baka samu ba yanzu yana ka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sai ce to bari a ƙara maka wata na uku sai a sake ƙara maka dubu ɗari sai ƙara ma wata na uku sai ƙara ma dubu ɗari Ka ga yanzu kuɗinsa sun koma miliyan ɗaya da ɗari uku a kanka kai kuma kana rana kana ta struggle kana ta wahala kana ta gwagwarmaya da wannan dubu ɗaya yau miliyan ɗaya yau ka faɗi gobe ka tashi jibi kai asara babu ruwansa da faɗuwarsa da tashinka da asararka shi dai yana nan yana jiran miliyan ɗaya da ɗari uku sai wata na hudu ya zo baka samu kuɗin ba sai ce to kenan ba komai bari a ƙara maka wata sai a sake ƙara maka dubu ɗari so da haka haka za ku tafi duk wata yana ƙara ma dubu ɗari da ta shekara da ta yi wata goma a hannunka to ta koma miliyan biyu kaga yanzu kenan yana da nawa yana da miliyan ɗari biyu ku kuna rana ba ku samu komai ba shi yana da miliyan ɗari biyu to kuma kafin ya baka wannan sai ka kawo takaddun gidanka ko takaddun gonarka ko takaddun abin da ka mallaka na filinka ko feginka yana hannunsa to idan aka samu asara sai wannan miliyan ɗayan taka ta halaka wannan miliyan ɗayan da ya baka tasa ta halaka a hannunka to da aka sai ce shi babu ruwansa da halaka wannan miliyan ɗayan har yanzu dai yana bunka miliyan biyu miliyan ɗayan da ya baka ta asali da miliyan ɗaya da ya ƙara maka ta ruwa duk wata dubu ɗari sannan kuma da kuma wannan kadara taka da ke hannunsa sai ce to yanzu wannan kadara taka dama na lissafa na ga za ta yi miliyan biyun don haka na riƙe ta a bakacin kuɗin. ko kuma na auna na ga za ta yi miliyan biyu amma ni miliyan ɗaya da rabi zan siya don haka har yanzu duk da ka tsiya ce ina binka kuma miliyan dubu ɗari biyar kuma na riƙe ma kadara akwai zaluncin da ya fi wannan kai kana rana kana ta aiki asara na hawa kanka to kuma ɗan kasuwa in ya ɗauki kadara ko ya ɗauki kasuwanci to ana samun hali uku ko ya mai da kuɗi wata ranan kawai gwagwarmayar da za ka yi yadda za ka mai da kuɗin ne baka samu riba komai ba ko ka faɗi faɗuwa ƙarama ko babba ko matsakaiciya ko kuma ka ci riba ko mai yawa ko matsakaiciya ko ƙanƙanuwa shi ba ruwansa da wannan laka, laka gurum wa gudu hmm. kai asara na kanka shi kuma riba na kansa to irin wannan tsarin shine na bankunan da suke bada kuɗin ruwa su zauna a inuwa su ta tura muku ruwa kuna ta tafka asara su kuma suna janye ribar in kuma kun tsiyace su karɓe kadarorinku su zo kuma su buga musu ƙararrawa su siya da arha kuma su ci gaba da bin bashi da haka riba ta mutane yake yi ta al'umma yake yi wasu ne suke shiga inuwa ba sa aikin komai sun ɗora ma wasu asara su suna yin ta asara wannan shine nau'in da ya fi kowanne muni a cikin nau'in kuɗin ruwa shine riban nasi'a wanda za a ce an ƙara maka lokaci kuma a ƙara ma kuɗi ƙarin lokaci ƙarin kuɗi ƙarin lokaci ƙarin kuɗi har ma abin sai zama al'ada kawai zaka ba da fasantis kaza duk shekara shikenan kuɗi na hannunka su kuma suna lissafawa duk shekara za ka bada kaza duk shekara za zaka bada kaza ka nawa ka samu babu ruwansu, nawa kai asara babu ruwansu, shin kuɗin da suka baka suna nan babu ruwansu, sun halaka babu ruwansu, faɗuwa kai babu ruwansu, baka sai da kayan ba babu ruwansu. Kasuwa ta dakata ba abin da ya shafe su kullum suna kirga riba ne. suna amfani da agogo ne in agogo ya ƙet to sun ci riba Ƙet ya ci riba Ƙet ya ci riba So da aka zagayawan agogo shine shine kuɗin ruwa a ƙara ma time a ƙara maka kuɗi wannan time ɗin kai kuma da za ka yi amfani da shi fa ba dole ne kai kuma ka samu abin da aka ɗora maka ɗin ba shi wanda yake inuwan shi in kai asara kanka ta shafa in an ci riba shi ta shafa to wannan musulunci shi ya fara yaƙa a cikin nau'i na kasuwanci da ake a zamanin jahiliya Abbas dan Abdul Muttalib irin wannan kasuwancin yake da Annabi alaihi salatu wassalam ya karanta wannan doka sai ce wanda zan fara rushewa shine bankin bankin Abbas Abbas da ya kafa banki yake baku kuɗin ruwa manzo Allah na rushe kuɗin ruwan duk wanda ya san asali Abbas ya bashi dubu ɗari ne to ya da masa da iya dubu sa kuɗin ruwan an rushe shi to kaga annabi sai sai fara da gida dan ya san babu wani banki a duniya da musulunci zai bari ya zo ya dinga lafta mutane kuɗin ruwa ba wani mutum a duniya da zai halatta kuɗin ruwa shafin nan gaba ɗaya da za mu karanta gabaki ɗayansa akan kuɗin ruwa ne saboda hatsarin da kuɗin ruwa yake da shi idan ya zauna a cikin jama'a za mu shiga rana mi ta wahala mi ta bushewa mi ta ramewa ba ma yin wato ainihin gumi kamar kadangaru wasu na inuwa cikin banki suna ta ɗebe mana kuɗaɗe shi yasa ga musulmi sun tashi tsayin ka ganin cewa an dakatar ko an canza wato yanayi na amfani da kuɗin ruwa wanda yahudawa ne suka fara fito da shi wa kalihimin riba Allah ya ce su dama masu cin kuɗin ruwa ne shine Allah ta'ala ce allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin kuɗin ruwa kaga Allah sai ya ce ci an yi amfani da ci saboda ci shi yafi yawa amma wani ba ci yayi ba wani mota ya siya da shi wani gida ya siya wani jari yayi wani gona ya siya wani gida ya siya wani kango ya siya wani mota ya siya wani aure da shi wani tafiye-tafiye duk dai amma sai Allah ya amfani da ci to da duk abin da zaka yi dai ci shine akan gaba sai Allah ta'ala ya ce allazina ya'kuluna to da ko baka sa a baki ka ci ba diya da ka sarrafa kuɗin ruwa kai amfani da shi to ka shiga cikin wannan aya la ƙumuna Allah ta'ala ce ba sa tashi illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytan sai dai misalin kwatankwacin irin wanda wato yake tashi lokacin da shaidan ya bige shi irin bige wannan ta farfadiya ta farfadiya ko irin bige wannan ta faduwa irin wanda shaidan ya kayar da su din nan za ga wani shaidan ya ya da shi yana ta birgima a ƙasa to Allah ya ce alkiyama in an tashi za su tashi ne su ma suna faganniya suna buge buge wato sun riga sun haukace kwakwalansu sun lalace ana zabga musu azaba irin kuɗin da suka karɓa na ruwa minal masti ta Allah ce saboda shafar shedan kamar yadda aka kwatanta wanda dai ka gani dai kana gani irin wanda shedan ya buge din nan ta hanyar farfadiya ko kuma shedan ya buge shi ta hanyar wato sar'u din nan da ake mutum ya faɗi a zuwa ana masa ruka ga hannayen mutum suna lallankwashewa kansa yana lankwashewa kafafuwansa suna kankan darewa cikinsa yana motsewa kana ganin sa ba kyan gani to irin wannan Allah ya kwatanta tashin su a ranar alkiyama wannan shine kaulul jamhur wasu masu suka a nan duniya ne yadda suka mayance suka haukace suka wato rudu da san sai sun tara kudin ruwa to in ka duba hankulansu sun yi kama da hankulan waɗanda shedan ya buge su da farfadiya ko kuma ya buge su da shafar shedan su ma sun yi kama da waɗannan a fassara ta biyu to wannan wato abu da zai faru a duniya ya ko kuma yake faruwa a duniya zai kuma faru a lahira in an fassara shi da cewa a lahira za su tashi hakan wanda shi ne qaulul jamhurin masirin ko kuma a duniya ne ɗabi'a su take nuna haka to sai Allah ya bala'i zai same su masu cin kuɗin ruwa masu ba da kuɗin ruwa da masu karɓa sai ce zalika bi annahu Allah ya ce sakamakon sun kasance qalu sun ce innamal bai'u mislun riba wai shi ai kasuwanci daidai yake da kwatankwacin riba wato suna ga ai shi ma hanyar samu ce yadda ake kasuwanci a ci riba ai shi ma riba riba ce saboda aka suka ce ai duk ɗaya ne sai Allah ta'ala ce musu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ta'ala ya halatta ciniki da sharuɗansa kuma ya haramta riba da haka Allah ta'ala ya halatta abin da su suka suka halatta kuma ya haramta abin da suka halatta su sun halatta sun ce da riba da kasuwanci duka ɗaya ne Allah ya ce ba duka ɗaya ba ne Allah ta'ala ya halatta a kasuwanci da sharaɗin kasuwanci, wanda za mu ji su a gaba kuma ya haramta amfani da ta'amuli da kuɗin ruwa faman ja'ahu mau'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo masa ko gwamnati ce ko banki ne ko mutum ɗaya ne sai wa'azi ya zo masa min rabbihi daga gurin Allah yana cewa ya haramta kuɗin ruwa aka yi masa wannan wa'azin aka karanta masa aya da hadisi da bayanin malamai da kuma irin cutar da ke cikin cin kuɗin ruwa aka yi masa wannan bayanin fantaha da ya ji wa'azin sai ya hannu sai ya kame falahu ma salafa to abin da ya gabata Allah ta'ala ya yafe masa abin da ya gabata Allah ya yafe masa abin da ya mu'amala a baya Allah ta'ala ya yafe masa to ya ke yafe wa mutumin da yake cin kuɗin ruwa malamai suka ce ita yafiyar kashi biyu ce idan misali sai wa'azi ya zo maka ka riga ka ba mutane miliyan ɗaya suna kasuwanci ka ɗora musu dubu ɗari biyu su ɗoro maka na ruwa sai wa'azi ya zo maka to sai ka kira su ka ce nawa na baku suka ce miliyan ɗaya ce to a da mun da miliyan ɗaya na wannan kuɗin ruwan na sama an soke shi na ban muku shi ba na bukatarsa don Allah ya haramta shi to da haka wannan shine wato wa'azi na farko baka riga ka karba ba wa'azi ya zo maka to kada ka karba sannan kuma sai wa'azi ya zo maka bayan ka riga ka karba ka riga ka karbi kudin ruwan sai kuma wa'azi ya zo maka to anan malamai suka yi kauli biyu idan wanda za a iya mayarwa ne sai ka mayar ka tara waɗanda ka karba din ka ce to na mayan muku da kudin ku da na karba na ruwa da kudin ku da na karba na ruwa ga kuɗinku. ku ko kuma idan ba za ka samu mutanen da ka karɓi kuɗin ruwan nasu ba to sai ka je ka ka yi abin da ake kira a takhallus min malil haram sai ka je ka saka waɗannan dukiya a wani guri da zai amfani jama'a kamar aikin gadoji kamar aikin asibitoci kamar makarantu kamar ɗakin karatu kamar eh, abin nan wasu abubuwa na raya jama'a sai ka je kai da wannan dukiya da nufin ka kuɓuta daga dukiya haramun kana son Allah ya yafe maka in kuma misali ka riga ka cinye ne shine mataki na uku wancan baka karba ba ba za ka karba ba wannan kuma ka karba baka cinye ba to sai ka je ka sarrafa shi a inda zai amfani jama'a baki daya ko ka mayawa da masu shi na uku kuma ka riga ka cinye sai da ka cinye kuɗin ruwan to ko ba za a ce ka biya wannan kuɗin da ka cinye ba saboda Allah ta'ala ya yafe maka abin da ya gabata amma kakka sake gaba kakka sake bada da kuɗin ruwa ko ka karɓa shi sa Allah ta'ala ce falahu ma salafa wa amruhu ila Allah al'amarinsa kuma yana ga Allah yana gurin Allah subhanahu Ta'ala. wa man ada wanda ya koma cin kudin ruwa bayan ya ji wa'azi ya ji karantarwa an masa bayani dalla dalla cewa Allah ta'ala ya halatta kasuwanci ya haramta riba to kuma sai ya ci gaba da ci din yace eh ba komai ko ya tawili ko ya fassara ko kuma yace shi ya halatta ko makamancin haka fa ulaika ashabun nari waɗannan sune yan wuta sune ma abota wuta hum fiha khaliduna su masu zama ne a cikin wutar in sun halatta su zaman dindindin in kuma su halatta ba su zaman azabar wannan cin kudin ruwan imanin su ya cece su daga ƙarshe to malamai suka ce saboda sabo da jama'a suka yi da kudin ruwa sai da Allah ta'ala ya ɗauki marhala uku wajen haramtawa kamar yadda giya muka yi bayani a can baya cewa saboda sabon shan giya da shan kayan maye da ya zama jiki a cikin al'umman da aka zo za a yi musu wa'azi sai da Allah ya ɗauki matakai guda hudu wajen haramta kayan maye don aka ce ku daina yau ba za su iya daina ba ya zama jiki to sai aka fara ɗaukan mataki a cikin suratul nahali aka ɗauki mataki a cikin suratul baqara aka ɗau mataki a cikin suratul nisa aka ɗau mataki a cikin suratul ma'ida a cikin na suratul nahl tattaki tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana sakaran wa rizqan hasana sakaran wa rizqan hasana kawai sai aka ce sakaran kaga maye sai kuma aka ce wa rizqan hasanan ba a ce sakaran hasanan ba amma shi rizqan sai aka ce masa hasanan shi kuma sakaran ba a ce masa hasanan ba sai zama na kira ce littahqir an yi tankirinsa sa littahqir dan a nuna abin maye ba wani abin arziki ba yasa aka ce kuna riƙan maye daga 'ya'yan dabino daga 'ya'yan inibi kuna ɗiban abin da za ku yi maye da shi kuma kuna samun arziki mai kyau shi mayan ba a ce kuna ɗaukan maye mai kyau da arziki mai kyau ba za ka ce kuna ɗaukan wani maye da kuma arziki mai kyau to daga nan masu hankali ya suka ce eh lalle tunda Allah bai siffanta sakaru da hasanu ba to ya nuna cewa giya ba abin wato ma'amala bace sai suka yi watsi da ita daga jin wannan aya sai suka yi watsi da giya kaga an rage na biyu ba su daina shan giya sun yi watsi da ita ba sai da aka zo aka tambaya annabi alaihi salatu wasalam yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayan ka game da giya da kuma caca kace fihima ismun Kabiru. akwai sabo mai girma a ciki wa ulin nas amma akwai wani dan amfani da jama'a suke samu tsawa suka ce wa akwai akwai sabo mai yawa ko amma akwai dan amfani to mu bari mu dan rike dan wajen amfanin mun san dai akwai sabon amma bari mu rike dan wajen amfanin kaga daga nan wasu sai suka ce a'a to mu kuma tunda dai Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima cutarwar su yafi amfanin suka ce ai to mu mun rinjayar da bangaren wannan mun daina shan giya daga nan sai aka rage wani kaso su ma suka yi watsi da giya na uku sai da aka zo suratun nisa Allah ta'ala ce la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna cikin magagi na maye kuna cikin tambele ko marisa ko kun bugu da giya ko da ƙwaya ko da koken kada ku shiga sallah don ba sa raka'a no za a yi ba da bugaggen liman bugaggen liman raka'a no zai muku a gani to saboda haka sai ya zama suka ce to sallan nan guda nawa ake yi guda biyar ne don an sha giya awa nawa ake kafin ta sake ka kaga an takure lokutan shan giyar ma ga wanda zai sha saboda sai zama to in ka sha da bayan asuba ai zaka tafi kasuwa kaga kenan ba inda zaka dole ka batta da rana in ka zo bayan azahar tsakanin azahar da la'asar zaka iya sha da azahar kafin la'asar bata sake ka ba za ka iya sha da la'asar kafin magariba bata ishe sake ka ba za ka iya sha da magariba kafin isha bata sake ka ba sai zama lokacin shan giyan ya koma dare kawai Ka ga an rage an matse lokacin an matse lokacin to da aka sake ragewa abin da ya ƙara ciruwa daga zuciyarsu aka matse su tukunna ta ragu sosai sai kuma aka yanke mata hukunci na ƙarshe a suratul ma'ida hmm. ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anis salah fa hal antum muntahun qalu intahayna ya rab sai da Allah ya kushe giya da kalmomi da wato abubuwa kusan goma sha uku akai tir akai yanyan yanyan da giya to daga nan kawai sai suka ce mun daina aka wanda ma ka sana'arsa kenan factory ɗinsa giya ce saboda aka yasa aka rushe aka rushe tulunan aka rushe kayayyakin giyar aka dinga ɗauko giya ana ɗaukanta tulu guda wani ya yi tulu ɗari zai kai kasuwa sai aya ta sauka cewa an hana sai ɗauko tulun gaba ɗaya zo kan titi ya faffasa wani jarinsa kenan ya zo tambaya to ya rasulallah ni kuma jari na giya ce gashi an hana siya an hana siyawa ya zan yi a ce ko dan zuba mata gishiri ta murtike ta koma kunu sai mu dinga shayi ce a tattakhazu khallan fa qala la su'ilar su an khamri tuttakazu khallan fa qala la an tambaye shi game da giya a juya ta ta koma kunu suka ce a ba yadda ba saboda daga na aka watsi da giya akai tir da giya sai yan kaɗan kuma aka samu yan mutsi mutsi haka ku waɗanda su kuma ta zame musu jiki waɗanda su ko ba za su iya rabuwa da ita ba ga imanin gasar Allah amma dai sai ya ɗan samu an ɗan tsotsa kamar Abdullahi Himar ko wannan da ke zuwa wajen annabi alaihi salatu wasalam wanda aka ce zai zo makaranta kullum baya fashin zuwa makaranta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin karatu amma kuma an shinshina sai a ji ya sha giya sai a samu tsabga a yi masa bulala giya gobe ma ya dawo makaranta a shinshina shi a jita a tsaye masa tsabga shi bai daina zuwa makaranta ba bai daina shan giya ba ko ba daina masa hukunci ba ko bai daina karɓar hukuncin ba haka aka yi ta tafiya har wani sahabi abin ya masa yawa ya ce kai amma dai Allah ya tsine maka kai yanzu ba za ka daina shan giyan nan ba annabi zai ce la tu in alaihi shaitan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kaka ganshi dan giya a make annabi sai ce yana son Allah yana son manzon Allah ka roƙa masa shiriya kakka taimaka shi dan ka ce Allah ya tsine masa kaga mutum ya lalace kuma ka tsine masa in ka ga lalatacce me ya kamata ka ce Allah ya ƙara lalata shi lalatacce me ake cewa Allah ya shirye shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba addu'a zaka masa mummuna yana cikin wannan iftila'i na shan giya gashi yana karɓar hukunci yana zuwa makaranta yana san Allah yana san manzon Allah amma an jarabce shi da shan giya to sai kai masa addu'a ka ce Allah ya shirye shi la in alaihi shaytan ka taimaka wa shaydan a kansa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana san Allah yana san manzon Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan mashayin shaida cewa yana da imanin san Allah da manzansa wannan giya da yake sha jarabawa ce sai kai masa addu'a Allah ya shirye shi za ga wani dan kwaya ne amma ana karatu yana gaba gaba amma an tayi sai ya ji dan zuka wannan sai kai masa addu'a Allah ya shirye shi in ba ka wanka kore sai dai na zuwa makaranta kuma kaga abu ya ɓaci ni za kun ga irin waɗannan ku ba su guri su zauna duk mutanen mu ne a hankali za ga duk sun daina eh to yadda aka dau wannan marhala din ita ma ruwa kudin ruwa haka aka daukar masa marhala marhala ta farko shine a cikin wato Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul rum yayi magana akan wato kudin ruwa shine matakin farko da aka fara ɗauka. inda Allah ta'ala ya yi nuni zuwa ga haramcin kudin ruwa ya kuma bayyana cewa akwai zargi da ƙiyayya da ƙyama da rashin albarka a cikin wato kudin ruwa wannan ta sauka ne a makka sai Allah ta'ala kuma ya hada da sadaka yace ta ita kuma sadaka ga yadda Allah yake buɗe ta Allah ta'ala yana ƙara sadaka yana kuma wato yi sa mata albarka a duniya da lahira sannan kuma yana lalata kuɗin ruwa sai ce wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun Allah ta'ala ce abinda kuka bayar na kuɗin ruwa domin ya ƙaru a gurin ya ƙaru a cikin dukiyar mutane to ba zai karu a gurin Allah ba a gurin Allah shafaffe ne Allah zai shafe kuɗin da aka tara ai za ka ga mutum ya yi arziki ya yi suna mai ba da kuɗin ruwa saboda Allah ya isa ɗin nan da tur da ake yi da shi sai ka ga wata ran gobara ta zo ko asara ta zo ko ciwo ya zo ko ko jarabce shi da mata marasa imani ta gane ko a jarabce shi da 'ya'ya marasa tarbiyya ko a jarabce shi da shi bai ci ba bai sha ba ko a jarabce shi da ya ta tafka asara ko a jarabce shi da wani ciwo wanda zai cinye kuɗin sai dai kaga abin da ya an tara ɗin amma kuma ya tafi a watse a lalace babu albarka irin waɗannan gidajen sai kaga sun shafa shekara biyu da mutuwar mai gidan sai kaga gidan ma an sai da shi yaran sun watse ko kama gaban su saboda dama kuɗi ne na haramun aka tara ta hanyar cutar jama'a da Allah ya isansu da tur da suke yi saboda haka sai kaga abin yaƙi albarka Raka wannan aya tana nuni cewa Allah ta'ala baya son kuɗin ruwa kuma ba zai ƙara shi ko ba zai sa masa albarka ba kuma ko da ana ganin yana ƙaruwa a cikin dukiyar mutane to a gurin Allah ta'ala baya ƙaruwa. Sannan sai Allah ta'ala kuma ya faɗa a cikin suratul nisa aya ta 160 zuwa ɗaya yana tirda da Yahudawa ce fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin batin lahum saboda sababin zaluncin Yahudawa muka haramta musu daɗaɗa waɗanda muka halatta musu wa bisaddihim an sabilillahi kafira saboda kuma yadda suke toshe mutane ga barin tafarkin Allah da yawa wa akhazihimur riba ita kuma daga cikin man laifukan su akwai karɓar kuɗin ruwa wa qadunuhu anhu gashi an hana su su ci kuɗin ruwa amma babban business ɗinsu a duniya yanzu yahudawa shine karɓar kuɗin ruwa wa aklihim amwalin nasu bil batil da kuma yadda cikin dukiyar mutane ta hanyar barna wa atidna lil kafirin minhu azaban alima to waɗannan ayoyi duka ishara ne Allah ta'ala yake yi kafin wato a bayyana musulunci a hana abin a musulunci ake zargin yahudawa da kuma wancan tur da aka yi da masu ba da kuɗin ruwa da haka wannan aya ta nuna cewa kuɗin ruwa haramun ne a cikin addinin Yahuda da nasara da musulunci da kuma sauran dokoki na Allah ba wai an fara ne daga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tun farko farkon shari'un da Allah ya saukar na annabi Musa na annabi Isa na annabi Dawud da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka sun haɗu shari'un Allah akan saboda cuta ce zalunci ne zawo haka kowace doka ta Allah ta haranta kuɗin ruwa sannan kuma marhala ta biyu shine marhalar da Allah ta'ala ya faɗa mana cikin suratul Ali Imran aya ta 130 inda ya magana akan masu ba da kuɗin ruwa ninkin ba ninkin Allah ta'ala ce ya yi amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa ya ku masu imani kada ku ci kuɗin ruwa ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin dina wani nau'i ne shi ma na kuɗin ruwa wanda yana cikin nasi'a shi nasi'a ne in ya faɗi yake koma a muza'afa misali ka ba mutum asalin kuɗin da ka ba shi ma da ruwa a ciki asalin kuɗin da ruwa in go miliyan ɗaya ka dawo min da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kaga tun farko akwai kuɗin ruwa wannan jinkirin da ka ba shi zai wata guda a hannunsa zai ƙara ma ɗari biyu to sai wata ya zo sai ka ce to ko ka bayar ko sake ƙara ma daga nan zan ta ƙara maka duk lokacin da ya kuɗin suka yi a hannunka kuɗi ya ƙaru duk sanda suka ƙara kwana a hannunka kuɗi ya ƙaru to kaga an baka kuɗin ruwa asali an kuma zo an ƙara maka wani kuɗin ruwan akan kuɗin ruwa saboda haka wannan nau'in shi ma yana cikin riban nasiya to Allah ta'ala ce wattaqullaha la'allakum tuflihuna ku ji tsoron Allah don ku rabauta haka wannan wato riban wato shi ma wato ninkin ba ninkin da ake karba a cikin kuɗin ruwa shi ma yana cikin wanda aka haramta ko kuma aka fara jan kunne kafin a zo zuwa gare shi to sai aka zo mataki na uku shine wannan marhalar da Allah ta'ala ya bayani a wannan shafin wanda yace ya walazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku yi watsi da abin da ya saura na kuɗin ruwa kar ku ci gaba da ta'amuli da ruwa in kuna da imani shine Allah ta'ala anan ya ja hankalin masu bayar da bashi da kuɗin ruwa da kuma wato hatsarin da suke samun kansu a ciki ta hanyar wato fadawa cikin fashin Allah da kuma faɗawa wajen ya abin nan wato keta dokokin Allah da Allah ta'ala ya ce waɗanda suke cin kuɗin ruwa suke mu'amala da shi suke matse suke matsar suke tatsar wato jinanan mutane ta hanyar cinye musu dukiya to Allah ta'ala ce ba sa tashi daga kaburin su ranar alkiyama daga ranar tashi da taruwa sai kamar yadda wanda wato shedan ya kayar da shi ya zama kashashen shedan yana cikin faganniya wato uh, daga shafar shedan yake tashi shi ma yana tashi yana faduwa su ma za su tashi ranar alkiyama suna tashi suna tuntube suna faduwa suna cikin haira suna cikin maye suna cikin magagi suna cikin raurawa ba su da kwanciyar hankali duk wannan sababin abin da ya jawo musu shine sun ce innamal bai'u mislur riba shi bai'u kamar riba ne wa halallahu al-bai'a wa harrama riba to ita riba a zahirinta kala biyu ce kala farko shine ribar nasi'a wanda muka yi bayani ka ba mutum bashi ka tsora masa kuɗin ruwa wanda aka musanya shi a musulunci da mudaraba maimakon a yi kuɗin ruwa a yi mudaraba shi mudaraba kowa zai ci riba kowa zai iya ɗaukan asara ka ba mutum miliyan guda kai dama kuɗin gare ka baka iya kasuwanci ba shi kuma kasuwancin ya iya ba shi da kuɗin to sai ai musharaka sai ai mudaraba sharikatu mudaraba saboda haka sai ka ɗauko miliyan ɗaya ka ba shi sai sai ya tafi kasuwa da sharaɗin za a raba riba gwargwadon yadda kuka yarjejeniya ko tati da 70 ko 40 da 60 ko 50 da 50 ko ko 20 da 80 ko 70 da 30 tayewa kuɗin ya fi kasuwancin wahala ko kuma kasuwancin ya fi samun kuɗin wahala wasu lokuta ai zaka ga kuɗin a hannun mutane ya fi wahala akan iya kasuwanci wata dan iya kasuwanci kuma ya fi wahala akan samun kuɗin to da ka tunda ka samu wanda zai biya sai a zo to kai ga kuɗin nan ka dinga yin wannan kasuwancin duk shekara ko duk wata shida ko duk kwata za mu tsaya mu ga ribar da aka samu idan an samu wannan riba aka fitar da kuɗin shago aka fitar da kuɗin kanti aka fitar da kuɗin ruwa da kuɗin wuta da kaza da haraji da jangalin gwamnati gaba ɗaya to ribar da ta yi ragowa kai kana da tati ne ina da sabinci ko kana da sabinci ina da tati ko kana da fifti ina da fifti kaga ba faɗi nawa bane so da aka sai ya je kasuwanci da miliyan ɗayanka sai aka samu miliyan biyu a kai yanzu nawa ne naka kana da miliyan ɗaya na da ɗaya kuma ga a sai an cire waccan ɗaya tukunna hmm. ta farko sai kuma ce to an samu riban miliyan biyu shi yana da ɗaya kai kana da ɗaya to ana bukata a sake sa su a ciki to sai a sa shi a ciki sai ka siyan masa da wata shaya a cewa to yanzu kai tunda kana da miliyan ɗaya na da biyu to kaga kana da tati kaza tati three point kaza percent ni kuma na da sixty point kaza percent shikenan sai mu ci gaba da kasuwanci a haka in kuma kowa zai zare kuɗinsa a bar waccan ta asalin a ci gaba da ita kowa ya zare ribarsa kenan dama mai risala ya ce ba a raba riba sai an ga uwa kuɗi kaga wannan shine zai maye gurbin wancan to sai ya zo ya ce alaji wannan watan ba a samu komai ba kaga kai baka samu ba shi ma bai samu ba wanda aka dorawa watan da ba a samu ba kowa bai samu ba sai ya zo kuma ya ce wannan watan an yi asara an yi asara dubu ɗari biyu a ciki to wannan ɗari biyu da aka yi asara kai kai mai kuɗin taka ce kai kaɗai shi ba ciki shi asarar da ya shi ne wahalar da ya sha da bai samu komai ba kai kuma da kake ainuwa kai asarar ɗari biyu shi kuma ya asarar shiga rana hawa mota hawa jirgi wanda zai iya mutuwa a hatsarin mota ko a hatsarin jirgi ko a cikin rana ko a kaza ko ya kone ko ya babbake ko ya ji rauni to wannan wahalar shi kuma tasa ita ce ta tafi a banza kai kuma kudin ka ɗari biyu sun tafi a banza shi kuma wahalar da ya ta tafi a banza sai a sake lissafi sai a ɗora a ci gaba idan ya zo ya ce dukiyar nan fa ta kare, to sai a kafa kwamiti a yi bincike Ta tayewa ƙarya yake ɓoyewa yi yawa sakaci yi idan ya yi sakaci sakaci ya dukiyar ta lalace to sai ya biya ka sai an je kotu ya biya ka amma idan kaddara ce ta zo wadda kai ma za ta iya zuwa a hannunka kamar ta zo a hannunsa to ba ka da iko ka ce ya biya ka kaza kaga wannan shine kaiwa ya ciki lafiya baka lafiya a algunmu algurmi algunmu ma algurmi asara da riba riba da asara tunda kana jiran riba ai dole ka jira asara to banki fa suna jiran asara su ba sa jiran asara kullum riba suke jira kai da kake waje kake cikin rana ka hau jirgi ka hau mota ka hau jirgin kasa ka tafi mota ka hatsari ka ji rauni ka ji ciwo ka samu wata ran ka rasa wata ran kai asara duk kai kadai ta shafa bata shafi bankin da ya baka kuɗi ba shi kuma a mudaraba za ka ɗauki asara idan ka kawo dalili zai ɗauki asara in ka kawo dalilin da ya nuna kaddara ce ta kawo ba sakaci kai ba kuma sacewa kai ba ɓoyewa kai ba Don wani ya ji haka sai je ɓoye dukiyar ta kai ce a ta ƙare Ɗan adam ba abin da baya yi ko ya je lalata ta da gangan don haka bincika aka ga bai yi wani sakaci ba bai yi wasa ba bai yi wani ha'inci ba yadul aminu la tazbanu illa bi ta'addi aw tafarid malamai suka ce hannun amintacce baya ramuwa sai in yayi ta'addanci ko yayi sakaci ganganci sai yayi ganganci ko yayi sakaci ganganci shine ya dauki dukiya ya tafi da ita gurin da ya san ana kwacewa an ce hanyar nan fa ba ta da kyau ba a shiga da kuɗi akwai yan fashi akwai barayi akwai yace a shi ba komai zai wuce haka to kaga aka kwace dole ya biya ko kuma aka ce ba a hawa jirgin ruwa kwale-kwale da dukiya a tsallaka nan jirgin yana kitewa sai ce shi zai hau haka saboda ya san dukiya ba ta ba bace sai aka baka shaida cewa gangance ko kuma ya zo ya aje kayan bai sa mukulli ba ya buɗe ya sa kyaure mara kyau a kantin aka zo aka fasa aka kwashe bai sa irin kyauren da ya kawai bai dauki mai gadi ba ko bai sa security da ya kamata ba haka wanda da za a iya daukan sa akwai sakaci wancan akwai ta'adi a wannan kuma akwai sakaci to hannun amintacce ba ta biyan abin da aka amince mutum akai sai yayi sakaci ko ya yi ganganci sakaci da ganganci su suke sa a tilasta shi ya biya wannan dukiya to kaga musulunci ya maye gurbin ta'amuli da ruwa da maye gurbin sa da mudaraba mudaraba ita ce kai tsaye wanda za a iya karɓar riba karɓa asara amma shi mai ruwa yana inuwa ya lafta maka kuɗi yana inuwa kai asara taka ce kai riba tasa ce in sun ƙare naka ne ya kare. in an yi asara naka ne ya asara in ba a samu ba kai ne baka samu ba shi yana nan yana lissafa maka samu da mintuna yake lissafa maka samu da awanni da kwanaki da watanni saboda haka dukiyarsa ta kwana ɗaya to ta ƙaru ta kwana biyu ta ƙaru ta yi wata a hannunka ta ƙaru ko da baka juya komai ba shi yana lissafa lokaci ne lokaci yake juya shine riban nasi'a din nasi'a yana nufin jinkiri ta'khir jinkirin nan da ya dan baka shine yake talabta maka dukiya to wannan shine nau'i na farko akwai ribar nasi'a ribar ribar ah, ribal ah? fadl ribar fadl shi ta kuma a cikin kasuwanci ne take shiga ita kuma ba a cikin bashi take shiga ba misali an kawo dabino wannan dabino ne wannan dabino ne amma mai kyau ne wannan mara kyau ne kai kana son ka ci wannan ɗanɗanan sa yafi ni kuma ina son ci na hannunka ɗanɗanan sa yafi sai ka auno kwano ɗaya ni ma na auno kwano ɗaya sai muka zo muka yi musanye ka bani kwano ɗaya na wancan kalar na baka kwano ɗaya na wannan kalar to tunda da yadda zinai ne dukkaninsu to ba zai yi a canjin su ta wannan fuska ba sai an yi yadan bi yadin an yi musulun bi musulun. sai an samu sharadi biyu in ba aka bari ba ta shiga in ko ba haka ba sai dai ka siyan min da kuɗi ka nawa da kuɗi nawa ake sai da wannan dubu ɗaya da ɗari biyu sai baka dubu ɗaya da biyu in karɓa kai kuma nawa ake sai da naka dubu ɗaya sai ka ban dubu ɗaya ka karɓa kaga an musanya maimakon dabino da dabino an mai da shi kuɗi da dabino kuɗi da dabino shikenan an kauce ma wancan sai a yadan biyadin saboda sharaɗin wannan shine ayyadan biyadin shine ƙa'ida ta farko mislan da misilin kwatance da kwatance hannu da hannu idan kuma ya zama wato jinsin ya saba dabino ne da kuma wato wanda yake ba dabino ba kamar da hatsi za a musanya to kaga nan jinsi ya saba idza talafal ajnasu fabi'u haythu shi'tum idza kana yadan biyadin da shi kuma wannan din tunda jinsi ya saba to shi sai sai ka bani naka baka na amma hannu da hannu hannu da hannu me ma'ana hannu da hannu ka miƙo nawa miƙa maka naka ko ya tafi da nasa gida amma ka karɓi nawa kace naka sai gobe to ba a yadda ba kama a kama a canji ne daga ciki akwai canjin kuɗi da ake yi canjin kuɗi za ka ga kuɗin kala biyu ne akwai kuɗin ƙasa da ƙasa wanda ya bambanta akwai kuma kuɗin cikin ƙasa kamar yanzu a Najeriya muna da 1000 muna da 1500 muna da 1200 muna da muna da muna da 'yan muna da 'yan muna da 'yan don kana son kai canjin 1000 sai ka zo ka mika mutun cewa ba ni canji sai baka 1500 guda nawa guda biyu ko ya baka 1200 guda nawa guda biyar ko baka guda nawa guda goma ko baka 'yan guda nawa guda ashirin haka haka dai to sai ya ce maka to ba ni dubu ɗayan kai kuma ka zo ka karɓa an jima to ba yadda ba ba a yadda ba sai dai ya baka nan take ya karba nan take tunda kudin kasa ɗaya ne ba za kuma a ce to aini ni zance za ni shi kuma zance da sabon kuɗi ya fi burge wacce za ka je wajen zance gurinta don haka in kana son ka canji dubu ɗari na sabon kuɗi sai ka ba da dubu ɗari da biyar kun sa ana yi ko da sallah wanda yake son sabon kuɗi wajen yin sadaki da kuma wajen kyauta na aure da kuma zuwa zance ka falle su din ka fito da su baka karya ba ya fi burgewa Don wata da ka bata tsofaffin kuɗi dubu ishirin ƙara ka bata sabo dubu goma ta ji ta ji tana haka haka ɗin nan da su suna fal fal fal fal to sallah ta zo masu son su je zance ko masu son su yi kyautar sallah sai su je su dinga musanyan sabon kuɗi da tsoho amma ana ɗa ƙara dubu goma ko biyar wannan ruwa ne ku daina kuɗin ruwa ne komai tsohon kuɗi tun da dai suna nan a darajar su Najeriya ba ta ce a dokar bankin Najeriya cewa kuɗi ya tsufa darajarsa ta ragu ba. Da sabo da tsoho a ci duk kuɗinsu ɗaya. Ko an yi doka a Najeriya cewa idan kuɗi suka zama sun tsufa to sun koma in dubu ɗaya ce ta koma ɗari tara. ka ga ba wannan doka to tunda ba doka da tsohon kuɗi da sabo in za a yi canji duk ɗaya ne. Mutum zai taimaka maka ya mutunta ka tunda ya san aure za ka yi ko sallah za ka yi ko sadaki za ka bayar ko kaza ko kyauta za ka ma iyayenka ko wanda za ka bayar mafi yawa a kyauta aka fi amfani da sabon kuɗi abinda ka birge ko ka ƙayatar ko ka yi wa mutum abinda zai ji daɗi a ransa cewa sababbi ya bani fir? to saboda haka in ka je canji sai a ce ka ƙara to wannan ƙarin kuɗin ruwa ne amma idan kuɗin dala ne da na da naira kaga sun saba dala ta amurka ce naira ta najeriya ce riyal na saudiya ne dirham na dubai ne ko euro na ina ne fan na ingila euro na kasashen turai to waɗannan sun sassaɓa yan na china ko to waɗannan duk sun sassaɓa to in zaka zo canji ka zo da dala da naira za aka ce maka nawa ce dala aka aka gaya maka dubu ɗaya da kaza shikenan to shi kuma nan. za iya yi wa ɗaya fi ɗaya yawa tunda aiki ciniki za a yi to amma sharaɗi shine sai an yi hannu da hannu kamar da dai muke gani a Saudiya wajen sarraf in ka je sarraf da ba akwai yan kofa shi yana cikin gilas kai kana waje sai ka lissafa ka mika masa ta ɗan kofar na, shi ba ya lissafa ya miƙo maka ba wani wanda zai ce sai an jima abin da yasa ga ana cuta yan canjin mu sai a zo a ce akwai dala mai arha bai faga dalar ba amma akwai dala mai arha za a siya maka da ita akan kaza sai mutum ya je kawo miliyan ɗari ya ba mutum bai ga ko kwabo ba a ce ma akwai dala mai arha ai kamata ya zo da ita ya zo da ita ka auna ta da ma'aunin da ake gane dala mai kyau da yar ka tabbatar mai kyau je ka je to nawa zaka siyar ga dala ka ga naira ka naira tana nan sai din dala tana nan sai din a lissafa wannan a lissafa wannan ka mika mika in haka ake ba wanda za a cuta a canji amma mutum ya zo ya ce yana da dala baka ganta ba koyayyar dala ce ko satacciyar dala ce ko kaza din dala ce saboda haka wajen canjin sai a ce sai an tattaro kuɗin za a je a kawo dalar ko kuma sai an bada dala daga baya a je a kawo kuɗin a kawo naira ko a bada naira daga baya kalman daga bayan nan idan yan canji ba su daina wannan ba to suna cikin saban Allah dole sai dai a zo da dala a zo da naira ba ruwanmu naira tafi dala yawa dala tafi naira yawa wannan ba ruwanmu da wannan amma dole sai an yi hannu da hannu tunda jinsi ya saba yanzu an cire doka ɗaya an cire ta misilin da misilin amma yadan biyadin yan canji yadan biyadin kula da wannan in ba kwa yadan biyadin to kuna cin kuɗin ruwa duk azabar da Allah ya tanada wa masu kuɗin ruwa kuma kuna ciki yan canji ke kun yadan biyadin ta wani ya ce to a yanzu banki da banki ake sai mu ce shi ma banki akwai yadan biyadin na irin banki idan kana da manaja a bankinka sai mutum ya ce maka ga dala ka tabbatar dala ce za a yi masa taransifa da ka tura wa mai bankinka abin da kake son ya taransifa ko ka sa a cek ne ko ta kura masa abin nan eh, bankin abin nan eh, e-bank ne ko kaza ne ai da ya gani ya san naka ne wannan transfer da za a yi an riga an ba da dama a taransifa, transfer har ma kuma an fara watakila ma an fara process to kaga wannan shi ma ai kamar yadda biye din ne amma shi banki da banki ne in wannan bankin sun karba manajan ka ya gaya maka ya karba sai ka gaya kai kuma manajan ka na banki tura masa sai sun shiga hannunka amma ba za ka ce kai yi masa transfer miliyan ɗari a sai ka tura wakilinka ka karba eh, ka karba eh, yana hannunka yanzu haka to sai ka buga kai kuma manaja yanzu gashi ya zo mana da dalarsa tura masa shi kuma kuɗi ya shiga banki shi ya can yana jin alat kai kuma nan ka dace a hannunka wannan alat din ai shine kamar yadda din banki ko ka tabbata kuɗi ya shiga ka kira manajan ka tunda indai kana harka da kuɗi mai yawa ai dole bankin da kake zama kana da manaja a gurin wanda kake jin bayani game da shi dan ka ji a tura maka alat din ƙarya kuma a zama ba kuɗi ne suka shiga ba tunda ana yin alat inda babu kuɗi kuma ana tura kuɗi ba alat duk waɗannan abubuwan suna caccanza da haka sai ka samu wayayyen waɗan banki wanda za ka dinga masa waya ka kai duba min akawun ɗina sun shiga eh to kenan. saboda haka nan za mu tsaya wannan bayanin shi wannan gurin ba gurin sauri ba ne, ba gurin gudu ba ne. saboda yanzu duniya gaba ɗaya ta raja'a akan maganar kuɗin ruwan nan duk da ana ta kokarin kwatantawa da misaltawa na banki na musulunci su ba za mu faɗi inda suka yi daidai su ma da irin nasu kurakuran Allah ya samu dace sanarwa gobe insha Allah ya kai mu insha Allah Allah ya kai mu gobe za a gabatar da sallar juma'a a masallacin dakacin kagarawal ina ne kagarawal gaba da gari ne to a can za mu gabatar da sallar juma'a gobe insha Allah karfe nawa karfe nawa suke sallah a masallaci ɗaya suke tsaye da sallah so insha Allah suke fara hudu ba kenan ko sallah hudu ba ake fara karfe daya to shikenan insha Allah za mu je can a can za a gabatar da sallah gobe na sallar juma'a malam na bawa wani aboki na bashin kuɗi da ya tashi dawo min da kuɗin sai ya ƙara min wani abu a kai da na tambaye shi ya haka sai ce min kyauta ce eh, in sha ruwa da shi to malam yaya matsayin kuɗin wannan shi babu laifi yana cikin abin da za mu bayani a can gaba ka ba mutum bashi ya ji daɗi ba sharaɗi ka sa masa ba ba doka ba ce ba al'ada ba ce ba haka ake yi ba kawai ya ji daɗi so lokacin da ka ba shi kuɗin ya ji daɗin su ya yi farin ciki da su da ya tashi dawo maka da kuɗin sai ya haɗo maka da kwandon albasa ko kwandon tumatiri ga dubu ɗarinka da na ranta wannan kuma kwandon albasa ne a shiga da shi ciki a yi wa iyalai kaza sai ka ce ah, to wannan kwandon albasa sai ce jin daɗi ne to wannan babu komai za mu bayanin wannan amma kafin ya bada kuɗin kafin ya bada kuɗin sai zo da kwandon albasa yawwa yawwa to wannan aka hana amma ranar da zai bada kuɗi dama ba ce kai ka haɗo min da kwandon albasa ba ba ce masa kai ka haɗo min da kaza ba ko kuma ba al'adar garin ce haka ba ba kuma wato tilasta shi kai ba ko ishara kai masa ba shine shine ake kira qaradun ya jirur manfa'a ka ba wa mutum bashin da shi ko bashin zai jawo maka wani abu mai amfani gare ka amma ka ce zan baka bashin miliyan biyar amma kuma ni zan aure yarka ko zan baka bashin miliyan biyar amma ka tashi sai da gidanka ni zaka siyawa kaga ka kulle shi ka hana shi yancin ya taya wanda yake so in ya samu wanda ya taya fiye da kai fa ko ya samu wanda yar take so ba kai ba fa ko zan baka bashi amma kuma za mu za ka yi min aiki iri kaza wannan aikin ne ka sa shi saboda bashin wannan ya ja maka wani amfani to wannan ba a yi amma husnul qada kyakkyawan biyan bashi ka zo biyan bashin bai sani ba bai sa rai ba bai yi tsammani ba al'ada ba ce ba doka bace ba sharaɗi ba ne sai ka ƙara masa wani abu na kyautatawa wannan malamai sun ce yana da iko ya karɓa babu matsala malam mai tambaya yana cewa matarsa ce ta tashi gidansu bata dawo yana cewa matarsa ce ta tafi gidansu bata dawo ba da ya aika sai ta ce takardanta take jira sai ya aika mata sai ta ƙi karɓa sai ya je sai ta ce yaushe yake son yaushe yake son ta dawo sai ce koyaushe ma sai ta biyo shi suka dawo ya matsayin shikan da ya yi shika kam ya yayi wato ba ku gane mata ba ne ina jin wani ne ya bata wani addu'a ya ce in cika yi ki gwada shi to wajen gwadan na suke faduwa wani boka zai ba wa mace sa'a ko ya bata wani wuriji ko ya bata wani magani sai ta ce to ya zan gane maganin ya ci shi sai ce ci kwalarsa ki ce in ka ci kaɗan halar ba ni takarda to bai baki ba to magani ya ci wani ce kuma zagi uwarsa ki zagi ubansa ki ce in dai ya ci kaɗan uwarsa ne da ubansa to ya sake ki to bai sake ki magani ya ci ko kuma in ya sa ki aiki ki ƙi in kika ga bai faɗa ba to magani ya ci ko ki tafi gida ki ƙi dawowa ki ce aiko min takarda ta in ce ba zan aiko ba to shikenan mahaɗi ya yi kyau wannan kaga wannan wannan wannan hanyar gwada maganin mai hatsari ce saboda bai ci ba wani yana da fushi shi kuma yana da saurin zuciya wata kuma kawai so take ba ma magani bane ba asiri bane ba so take kawai ta gwada ka ta ga kana santa da gaske wai dan hauka wai sai ki gwada kuma so wai da a sake ki wani fa yanzu kai sakin nan mutane fa yi sa suke yi ba a gwada wallahi yadda nauyin nan yawa abinci yayi wahala abin nan wutayar ba kin ci a sake ki yanzu a shirye ki saboda haka kaga yanzu in baka taba sakinta ba yanzu an yi daya shi da a zatansa tunda ya mika takarda ba ta karba ba yana zaton ba mika takarda ba saki karbar ta ne shi a gurinsa to ba haka bane ka rubuta takarda tare da niyya kuma ka aika takarda har da dan sako kuma an je an mika wa wacce take da haƙƙin a sake ta muɗallika ɗin ga muɗalliku ga muɗallika ga sigatu ɗalaƙi kaga an gama saki ga wacce za a saka ga wanda zai sake ta ga kuma siga har ma da rubutu don ya zama shaida ai kaga ta riga ta saku yanzu akwai ragowar ɗaya ko biyu dama wannan ne na ɗaya ko wannan ne na biyu sai ka dawo da ita in ko shine na uku to ta yi wa kanta ko ta biyo ka mayar da ita ga ta yi wa kanta to da mata ku daina gwada maza da cewa in sun isa su sake ku ku kuma mata ku daina gwada maza ku daina gwada mata da in kin fita a bakacin aurenki in kin fita a bakacin aurenki yanzu kenan zamanta a gidan zaman zabinta ne ko eh, in ta fita ta saku kaga ka ba da saki a hannunta kenan hmm. to da wuya ka ce wa mace in kin fita a bakacin aurenki bata fita ba da wuya ko mace take in ka cika dan halan ne ka sake ni sakin ta? ko a fitace ki in ka ce kakki fita in kin fita a bakacin auren ki sai shedan ya ce ta fita in ka isa ka sake ni zai nuna miki ya isa in kai dan halan ne ka sake ni zai nuna miki shi dan halan ne da ka ku daina gwada mazan ku da wannan kalmar ku ko ku daina gwada matan ku da wannan kalmar in kin fita ba za a ƙara yin miya da nama ba sai an yi wata guda da wannan sai ya ji mata ciwo sai ta fita mai muguncin nama ce ba za ta fita ba amma ka ce a bakacin auren ta to auren nata ne naka ne sai ta fita kawai ta ga yadda za zaka wani yayi matarsa cewa shi yana bala'in santa ita kuma tana fita ba izinin sa shine yace in ta fita a bakacin auren ta kuma sai ta fita shine ya bugo min waya akrama kallah mata ta ce to kuma ainihin wato sai <laughs> sai na ce mata in kin fita a bakacin aurenki to kuma dama ni ban yi niyya ba dama ni ba da gaske nake ba na yi ne dan na tsorata ta ko na firgita ta dan kaza kaza na ce ta dai fita ita wato eh dai da yake fitar wato ya ta kokarin sai ya yi min kwane-kwane da zan ce masa ai wannan fitar ba matsala nake kasan saki akwai at-talaqul mu'allaqu ala shart akwai sakin da ake rataya shi akan sharadi akwai a tsalaƙul munajjar akwai muzaf ila mustaqbal al-mu'allaq ala shart kace in kaza nayi ko in kaza kika ko in wane yayi kaza to kin saku shine al-mu'allaq ala shart ko kuma munajjas ya sake ta ba wani sharadi ko kuma in mudaf ila mustaqbal in zamani kaza ya zo ko wata kaza ko shekara kaza ko rana kaza in ta zo ga wata kaza na sake ki to waɗannan duka mutum zai saki yayi tunani tukunna da aka a kiyaye da aka a takaice dai shine wannan saki yayi in ɗaya ne saura biyu in da biyu ne saura na uku in kuma na uku ne to ba magana komi a tatan kiha zaujan gairau malam kan yi azumi a yawancin lokaci na daga lahadi zuwa alhamis a jere so ne ce min in cire lahadi a ciki to malamai ingancin haka e eh, so yana so ya mai da kai kan sunna ne cewa azumin da ake so a yi na sati a dinga yin litinin da alhamis sune ake son ai azumin sun kai ka kai koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sunnanta azumi ranar litinin kuma ya faɗi dalili ya sunnanta azumi ranar alhamis ya faɗi dalili litinin ya ce saboda rana aka haife shi alhamis kuma ya ce a ranar Allah yake karkade zunuban bayi Allah ya duba ya ga waɗanda ba sa ga duk waɗanda suke musulmi zai musu gafara amma banda wanda suke gaba su kada yake cirewa duk alhamis ana samun wannan bonus din to dan ka samu wannan kake to kagan ka sa da a ciki kai ka zo da wani abu tunda ka mai da shi al'ada din lahadi sai kayi to kaga baka da wani magabaci a kai to sai ka gyara kuma ka rige wa kanka nauyi ma an dan samu hutu to malam na yi yanka sai na manta ban yi niyya ba to yaya matsayin yankan ai ba niyya ba ce a wajen yanka bismillah ake cewa kan kai bismillah kawai ake bukata ba sai ka yi niyya niyya ba niyya sai dai wata niyya ce ta tantance tsakanin abin yankan wannan abin yankan ragon suna ne don suna za a yanka shi ko kuma wannan ragon na layya ne ko kuma wannan ragon na hadaya ne ko kuma wannan ragon na fidiya ne wannan kawai niyyar ce za ta tantance abin da za ka yanka wannan dole ka yi ta a ranka don a tantance tsakanin ibada bambanci da ke tsakaninta ba kawai haka za ka yanka ba tare da ka ayyana me kake son ka yanka ba ko kuma me ka yanka saboda shi ba amma abin da ake so dai ka ce bismillahi kuma ka yanka mai kyau da wasasshiyar wuka yadda ka bi ka'ida yanka duk abin da ake so a yanke shi an yanke shi ba a yanke abu rabi an shi ya cika yana shure-shure bai yanku ba gudunmawa ah, wani ya aiko dubu bakwai da ɗari biyar ko wasu ne daga wasu bayan Allah Allah ya biya musu bukatunsu dubu bakwai da ɗari biyar daga wasu bayan Allah sai masu neman addu'a malam a taya mu da addu'a kan rikicin da ke tsakanin iyalanmu Allah ya daidaita su to waɗannan rikici da ke tsakanin iyalanku muna roƙon Allah ta'ala ya daidaita tsakanin wannan rikici ya kawo sauƙi malam bashi ya yi min yawa a taya ni da addu'a to a kowace za mu yi ma a kowace za ka yi wacce za ka yi ka dinga Allahu maksini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka ita wannan addu'a abin da yasa nake yawan nana ta ta ga masu bashi saboda na ba mutane da yawa ita sun gwada kuma sun ce min alhamdulillahi Allah ya amsa wannan addu'a sun fita daga bashi sun dawo sarai wanda suka kira ni akan wannan addu'a ban da jin su ba daga kasashe daga garuruwa daban-daban sun yace yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa wannan sahabi addu'a nan yadda ka gaya min ni ma na je na ta yin wuridin ta dare da rana Allah kuma ya amsa ya bani hanyar da na biya bashi yanzu wata kila ma ni nake min bashin ba ni yake bi ba to haka ka dinga yawan wannan addu'a Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka da kuma wacce ake da daddare din nan Allahumma antal awwalu laysa qablaka shay wa anta al-akhir wa laysa ba'daka shay wa anta zahir wa laysa fawqaka shay wa anta al-batin wa laysa an daina wa aghrini min al-faqri ita ma ana addu'a ana yin ta a cikin sallar dare kuma ita ma tana taimakawa in Allah ya karba ka samu an biya maka bashi kana cewa Allah ka biya min bashi kuma ka wadata ni daga talauci bayan kawa Allah take Allahumma antal awwalu wa laysa qablaka shay wa antal akhiru wa laysa ba'daka shay wa antal zahir wa laysa fawqaka shay wa anta al-batin wa laysa dunaka shay sai ka ce ikida an daina ka biya min bashi Allah wa aghnini min al-faqr da kuma wadata ni in fita daga talauci wannan addu'a tana da muhimmanci a cikin qiyamul laila ake sa ta kafin ka fara karatun Fatiha bayan ka yi ta'awizi wannan yace a ah, malam a taya mu da addu'a kidnappers sun dauke min yarana to Allah ta'ala me fa faruwa ne ne to muna fata Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari wani ma ya turo masa addu'a kuma Allah ya bayyana DSS sun kamo mutanen an kuma kubutar da yayansa kai ma muna roƙon Allah muna tawassali da sunansa masu girma da sifofinsa maɗaukaka Allah ta'ala ya kubuto maka da 'ya'yanka Allah kuma ya shirye masu yin haka ba masu shiriwa ba ne Allah ya dau mataki a kansu Allah ya gama mana da su da mu samu lafiya da zaman lafiya mu da iyalanmu Allahumma ajina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma وقنا شر عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يذل من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي الكريم